yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan safiya ta laraba wanda yau goma sha uku ga watan uku shi ne watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina takwas, wanda kuma ya dace da ashirin da ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin wannan zama namu shine zama na tamanin da biyu a cikin tafsiri mu na mako mako muna cikin suratun nisa wannan aya ta arba'in da bakwai an karanta ta rana ita yau mun soma bayani lokaci mana halinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ko wa'anda aka ba su littafi aminu bi ma nazzalna ku yi imani da abin da muka sassaukar musaddiqan lima a kuma da ke gaskata abin da ke tare da ku min qabli an natmisa wujuhan tun kafin mu shafe wayansu fuskoki fa naruddaha ala adbariha mu mayar da su a bayan bayan su aunan anahum ko kuma la'ance su kama la'anna ashabar sabat kamar yadda muka la'anci ma'abota asabar wa kana amrun mahi mafa'ula kuma umarnin Allah ko lamarinsa ya zamo abin zartawa wannan aya jan kunne ce ga yahudawa da nasarawa kuma yahudawa kamar su suka fi keɓantuwa da jan kunne a cikin wannan aya domin su ne malamai su ne masu ilimi kuma su ne wanda suka fi wa Allah subhanahu wa ta'ala kangara to Allah sai ke cewa ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wanda aka ba su littafi a cikin wannan kamar da muka ambata akwai yankan hanzari cewa abinda za su yi na bauɗe wa dokokin Allah ba ta fuskan jahilci ba ne da gangan ne domin an ba su littafi sun karanta sun san abin da yake cikin littafin Allah sai ce su yi imani aminu bi ma zalla, ku yi imani da abin da muka sassaukar musaddiqan limama akwai. mai gaskata abin da yake tare da ku mun yi bayani rana ita yau cewa wannan tasdiki wannan gaskatawa ta fuska biyu na farko alkur'ani ya gaskata littafan da suka gabace shi attaura linjila da sauran tafi da Allah ya saukar alkur'ani ya gaskata su kuma ya gaskata abin da suke ɗauke da shi na saƙon Allah a gefe ɗaya kuma abinda alƙur'anin ya zo da shi dama wancan tattafai sun riga sun yi bayaninsa kuma alƙur'anin ya zo kamar yadda suka ambata ta kuma kinin alƙur'ani ya gaskata abin da ke tare da su ta wannan fuskoki guda biyu a cikin attaura da linjila Allah ya yi bayanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sifofinsa kuma suka tabbata kaman yanda wannan tafi suka ambata ar-rasulan الذين يتبعون الرسول yajiduna الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa وينهاهم 'anil munkar Allah subhanahu wa ta'ala yake ta su wanda wato ainihin suke bin manzo ummi wanda suke samun sarubuce a cikin attaura a cikin littattafansu a cikin attaura da Linjina, haka suka sami sunayen annabi alaihi salam da sifofinsa kuma ya'muruhum bil Ma'arufi wa yanhahum 'anil munkar yana umartar su da abin da shari'a ta sani kuma yana hana su abin da shari'a ba ta sani ba wa yadau anhum israhum kuma yana sauke musu nauye-nauyaye mun yi bayani a wasu munasabobi cewa dokokin attaura da linjila suna da tsauri idan an kwatanta abin da alkur'ani ya zo da shi mun ba ku misalai akan irin waɗannan abubuwan a baya to alkur'ani da ya zo ya sauke waɗannan nauye-nauye wal aglal lati kanat alaihim da kuma wato abin nan hukumai wanda suka zamo masu takurawa ta fuskan umarni da hani duk Allah subhanahu ya sauke musu Qur'ani da ya zo kamar yadda muka yi bayani yazo da dokoki masu sauki wanda babu tsanantawa idan an kwatanta da wata littattafai da kun ga ya gaskata abin da yake tare da su kamar yadda Allah ya yi bayani sai ta min qabli an naqmi sawjuhan ku yi imani da wannan alƙur'ani da abin da ya zo a cikinsa kafin mu shafe wa yansu fuskoki fanarudda ha ala ha, to wannan gabace muka tsaya rana ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce min qabl an natsamisa wujuhal, tun kafin mu shafe wa yansu fuskoki malaman tafsiri sun yi sabani me ake nufi da shafe fuskoki an yi kaito daga ibn abbas allah ya ƙara masa yadda cewa za a ɗebe abin da yake cikin fuskokinsu na duk wani abin da allah ya zana na idanuwa da hanci da gira da baki da komai sai a mai da wannan fuskoki su zama kamar aluna sannan kuma sai a juya fuskokinsu koma ƙeya ƙeya kuma ta dawo gaba wannan idan muka duba akwai munan halittar ɗan adam ko ba a mai da gaba ta koma baya ba ya a ce ga wani mutum wanda an shafe fuskarsa ba idanuwa ba hanci ko da a ce sai iya baki na tabbatar za ga wani mutum ya yi muni na tabbatar idan ka kalle shi ba za ka so ka sake kallonsa ba kuma ba za a so a ce kai ne shi ko kuma wanda daga cikin makusatanka ba to balle a ce a shafe komai kuma a mai da fuska ta zama kiya kiya ta dawo gaba to Allah ke cewa su yi imani kafin a yi musu wannan to anan ibn Uthaymeen yake cewa da shi da wasu malaman tafsiri tamsul wajihi zai dauki ma'ana biyu ko dai a tamsul hissi ko al-ma'nawi shafewa ta gani da ido ko ta ma'ana idan mun ce ta gani da ido shi ne abin da muka ambata a shafe fuskokinsu a shafe zanen fuska da abin da Allah ya yi a cikin fuska wanda fuska ta kunshi kyawun ɗan adam duk wani abin da ɗan adam ya fi amfana da shi to fuska ce ta kunshe shi gani, da magana da jin ƙanshi da sauransu to duk a fuska suka tattara to idan Allah ya kawar da wannan dan adam ya tashi daga dan adam ya koma wani abu daban to wannan shine shafewa ta gani da ido shafewa ta ma'ana shine a juya zukatansu su zamo kifaffun zukata su zamo zukata marasa fahimta gaskiya ba za ta yi tasiri a cikin zukatansu ba ba za su ga daidai su ɗauka ba ba za su ga mummuna su kauce ba malamai suka ce wannan yayi kama da fadin Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu yastajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يقول wa المرء وقلبه وأنه إليه تشرون Allah yake cewa ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran ma'aiki alaihi salatu wassalam yayin da ya kira ku zuwa ga addini yayin da ya kira ku zuwa ga bin Allah domin Allah shi yake sa shamaki tsakanin ɗan adam da zuciyarsa ma'ana ana ta nuna wa mutum gaskiya yau ya ji gaskiya gobe ya ga gaskiya ana ta masa gargaɗi sai yi watsi to a kwana a tashi Allah sai ya saka shamaki tsakanin zuciyarsa da wancan alheri to duk lokacin da aka yi wannan mutum kuma gaskiya ya halaka domin zuciyarsa ba za ta ga daidai a matsayin daidai ba ba za ta ga bata a matsayin bata ba kenan kamar ana cewa gatan da ake muku a yanzu idan kun yi sakaci akwai lokacin da za ku rasa wannan gatan domin ni'ima ce Allah ya nuna maka alkhairi kuma ya ganar da kai wannan alkhairi cewa wannan abun alkhairi ne ni'ima ce Allah ya nuna maka sharri ya ganar da kai kaza sharri ne wannan ni'ima ce ba ta wasa ba wani ba zai ga alkhairi ya dauke shi a matsayin alheri ba wani ba zai ga sharri ya dauke shi a matsayin sharri ba to sai ibnu usaymin yace duk lokacin da ma'anoni biyu ko sama da haka suka tattaru akan aya kuma ba su warware juna ba to za a ɗabaka wannan ma'anoni domin ma'anonin zancen Allah masu faɗi ne masu yalwa kenan za a yi masu a tsamsul histi da kuma a tsamsul ma'anawi Allah bani wata ana ce to zai yi masu wannan in ba su imani ba da ha ala adabari ha. sai mu mayar da wannan fuskoki su zamo sun koma baya tumalaman malaman tafsiri sun tattauna a wannan gabar yanzu wannan narkon da Allah ya yi ya faru ko bai faru ba tarihi dai bai nuna cewa an ga wani bai hude ko wani ba nasare an shafe zanen fuskarsa na ido da hanci da baki da kunnuwa kuma an juya fuskata ko maƙiya ƙiya ta da fuska ba tarihi bai nuna an ga wani ba yahude da Allah ya ma wannan ba to wannan shi ya nuna cewa sun yi imani tare da cewa ga yahudawa wani rututu ba su yi imani ba kuma ga shi Allah ya nuna sharaɗin ƙin yin haka shi ne su yi imani don an ce aminu bi ma da musaddiqan ma makon min ƙabli an natsamisa wujuhal ku yi imani kafin a ɗauki wancan mataki to ita wannan gaban malaman tausiri sun tattauna wasu suka ce wannan narkon Allah ya faɗe shi a lokacin manzo laihi salatu wasalam kuma yana nan ila yawmin kiyama ma'ana a ko da yaushe Allah zai iya ɗabbaka wannan akan yahudawa ko ba a yi shi a kan wanda ƙur'ani ya sauka lokacinsu ba to yahudawanmu na yanzu ko na gobe ko na jibi ko na baɗi ko baɗin da ilhamul ƙiyama wannan zai iya faruwa a kansu wannan shi ne abin wasu malamai suka ambata to amma ibn usaimin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ba ma'ana Allah ya saukar da narko a cikin mutanen da ba su ake nufin abin zai faru a kansu ba ma'ana yanzu wannan narkon a ce Allah ya yi bayaninsa amma ba zai faru a lokacin manzo alaihi salam ba ba zai faru a lokacin sahabbai ba duk wanda suka yi mu'asara da lokacin wahayi ba zai faru lokacin su ba to kaman babu ma'ana na wannan narkon amsa ita ce wannan narkon Allah ya yi shi idan a ce ba wanda ya yi imani gaba ɗaya cikin su to amma tun da an samu su ɗaiɗaiku sun yi imani to shi ke nan sauran sun ɓata a rububi albarkacin kaza ka dangare sha ruwan kasko su wanda ba su yi imanin ba Allah bai shafe fuskokinsu ba domin wasu cikinsu sun yi imani imani na gaskiya ta wannan shi yasa wannan narkon Allah subhanahu wataala bai saukar da shi ba idan mun ce narko ne hiske wanda za a iya gani da ido wanda da yawa daga cikin malamai sun ambata wannan suka ce akwai dalilan da ya nuna ma narko ne hiske abdullahi bin sallam ɗaya daga cikin manyan sahabbai wanda ake buga misali da shi a wajen karɓar saƙonnin Allah subhanahu ta'ala cewa lokacin da ya ji wannan aya ta sauka sai ya tafi a guje wajen manzo alaihi salam yana shafa fuskarsa yana jin tsoron kada kafin ya isa wajen manzon Allah amma an shafe fuskar tasa yana tsoron kada wannan ta faru saboda imani da abin da Allah ya faɗa sannan akwai kabul ahbar dai daga cikin wato tabi'ai ma'ana almajiran sahabbai shi ma ba yahudi ne da ya musulunta akwai lokacin da ɗan uwansa yake ta masa jan kulle ka yi imani da abin da Allah ya saukar ga manzo alaihi salam kai malami ne ka san abin da kuke kai yanzu ya wuce musulunci shi ke magana a yanzu manzon Allah shine annabin ƙarshe rashin imani da shi zai kai mutum zuwa ga ainihin halaka yana taimaka masa wa'azi bai karbi wannan wa'azi ba to da Allah yayi rabansa da ya wata da musulunci wata ran sai ya shigo Madina lokacin sai na Umar yana shigowa Madina sai ya ji wani yana karanta wannan aya to sai ya tafi a guje zuwa wajen sai na Umar domin ya je musulunta yana gudu yana shafa fuskarsa yana jin tsoron kada Allah ya shafe fuskarsa ya zama kamar allo kuma a juya ta koma ya dafin baya to wannan aya tana nuna mana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsalle wanda suke watsi da dokokinsa kuma komai zai iya faruwa a rayuwar duniya kafin a ta lahira domin wannan narkon ba wai idan an yi musu wannan an yi musu azaba ta riga ta wuce ba ma'ana an yi azaba a duniya kuma ta riga ta wuce a'a wannan so min taɓe ne kafin abin da za su samu a lahira Allah sai ce auna la'anahum kama la'anna ashabas Samad, ko kuma mu tsine musu kaman yadda muka tsine ba ma'abota kamun kifi ranar asabar kun ga wannan min ƙabli an natsami saujuhan narko ne da ya shafi wani ɓangare a jikinsu domin fuska aka ambata nan kuma aunan anahum ya zama kenan an yi kwandemin ɗinsu ga baki dai sun tashi daga aiki wani allah wanda aka shafe fuskarsa aka shafe idanuwa da kunnuwa in an bar masa hankali bai bata ba in yi dama kila yi musulunta idan Allah ya so ya dawo masa da wannan to amma idan aka ce Allah an ci mutum to wannan fa ya riga ya tashi daga aiki to Allah sai ke cewa auna alahum ko kuma mu tsine masu kama Allah ashabas sabt kamar yadda muka tsine ma ma'abota kamun kifi ranar asaba wannan kissa Allah ya ambace ta a cikin suratul baqara ya ambace ta bitamsil a cikin suratul araf Allah ya ta was'aluhum an al qaryati allati kanat hadiratul bahr idh ya'duna fi as-sawti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تئذون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا مأذرة ومأذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنزينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بأذاب بيس كو بئس كو بئيس بما كانوا ينفقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرد خاسئين الله سبحانه وتعالى yake cewa ka tambayi su dangane da wata alƙarya wacce take gaban teku wasu malaman tafsiri suka ce sunan garin aila wasu malamai suka ce ko mutanen annabi Dawud ne iri ya aduna fisabci yayin da suke tsallaka dokokin Allah a cikin sha'anin asabar ku gane bayan Allah wato Allah yakan jarabi imanin bawa sai ya hana shi wani abin da zuciyarsa take so a ga zai bi Allah ko ba zai bi Allah ba na karanta mana ayar da Allah ya ambata a cikin suratul ma'ida Allah ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم na ambata muku wannan kissar lokacin da sahabbai suka tafi wato abin da ya shafi a aka yi kun manzo alaihi shi da sahabbai suka tafi a matsayin za su je umara ba kuma ta kistar ba kafiran maka suka tare su suka hana su shiga domin su yi umara ga karancin abinci a lokacin sahabbai suna cikin damuwa to kuma Allah domin jin kansa dama ya faɗa musu yace la yablu wannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah zai jarrabe ku da wani abin abin farauta larabawa suna son farauta kuma galibi za ga balarabe duk inda za ta gan shi da shirin zai iya farauta za a ga balarabe da wukarsa da sandarsa wani ma da kwari da maka to yanzu sahabbai ga su an tokare su ba su shiga maka ba suna cikin damuwa kuma da ƙarancin abinci kuma Allah sai ya sako zomaye bareyi gada su zo suna zagayawa kusa da su mutumin da ya yi ihramin haji ko umara haramun ne ya farauta kana jin yunwa sai zo mawai zo ya fada a kanka ga wuka barewa ta zo ta shiga tantinka saboda jarabawa kun ga anan ɗayan biyu ko dai mutum ya ji tsoron Allah kada ya farautar ko ya ji son zuta ya farautar Allah ya kama shi da laifi to ku sani da yawa Allah yana jarraban mu da abubuwa kuma ni na faɗa su da dama wasu ma sun faɗa kamina babu inda za ka ga wannan fassara ɗaya ƙarara a yanzu irin wayoyinmu na hannu waya hannun nan wallahi akwai jarabawa a ciki daga cikin yahudancin da aka shirya cikinta sai ka zo ka buɗa wayarka ka kunna data ƙila bincike kake so ka yi akan wani abu na addini fannin hadisi fannin tafsiri fannin fikihu amma kana buɗawa kawai sai ka ga an watso maka abubuwa na batsa sai ka ga an watso maka abubuwa na sabon Allah sai ga an turo maka abubuwa na ba daidai ba to yanzu wani ma ba turo mashi aka yi ba zai iya neman abin shi da kansa saboda tashoshi na fitsara ga sunan bargada kina ɗaki ke kaɗai kana ɗaki kai kaɗai ga waya ga data ga abin da rai yake so ya gani amma Allah baya son abin ga abin da rai kunne yake so ya ji kuma Allah baya son abin akwai jarabawa ko ba jarabawa yanzu wani ba zai iya buɗe batsa da tsiraici wata ba za ta yi buɗewa gaban ƴan uwanta ta kalla ba dan a ce ki yanzu wanta da mutuncin ki da komai kina kallon irin wannan abubuwa ko kina jin wannan to amma yanzu ga ki a ɗaki ke kadai ga waya ki babbar waya za ki iya kama da abin da yake so me zai so ka ki shi ne tsoron Allah ki ga cewa Allah yana kallo na duk abin da nake a duk inda nake Allah yana sane da ni kafin na kalli wannan abin da Allah ya haramta to Allah ya kalle ni kun ga wannan ne zai zamo mai sai zamo kan da sai zamo shamaki to su mutanen aila mutane ne wanda kusan sana'ar su kamun kifi kun sani Allah ya yi al'ummatai daban-daban wasu sana'ar su mafi yawa noma wasu mafi yawan sana'ar su kiwo wasu mafi sana'ar su farauta wasu kuma sana'ar su masunta ne galibi wanda suke a wajen koguna na tabbatar za ku dinga ganin kifaye kala-kala irin kibi da za a ce ko ragon ruwa ko banda ko wane ne karfasa to wasu yadda kuka san mutum na noma ya sayar da amfanin gona to haka nan wannan kamun kifi yake sana'a a wajensa to mutanen aila kusan haka kifi yake a wajensu to don Allah ya jarraba su sai ya haramta masu kamun kifi ranar asabar to kuma saboda jarabin Allah idan asabar din ta zo sai ya zamo kifi gashi nan baji-baja Allah yake cewa iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an in asabar ta yi malaman tafsiri suka ce sai ga manyan kifaye duk sun fito bakin kogi kifi ya fito yana ta ainihin abin nan yana ta murgina kifin da in mutum zai neme shi ba a safar ba sai ya sha wahala in mutum yana so ya cika kwanduna zai iya cika kwanduna sai kuma kash a safar ce kuma Allah ya haramta to mu ma yanzu haramun ne bai kama kifi na asabar to za mu zo a wannan to Allah ke ta wa yau yawma tuna lati la ta'tihim kuma ran da ba asabar ba kifayen tsaf ba za su gansu Allah ce kazalika nabluhum bima kanu yamsukun haka muka jarrabe su saboda fasikanci da tsallake dokokin Allah wai da kalat ummatun minhum to da suka ga haka sai suka ce to ai sun iya dabara in an san wata to su suna ganin ba san wata ba idan asabar ta yi sai su rani ko ku ranar juma'a sai su yi wato hanyar ruwa mai faɗi sai su wani rami can nesa sai kifaye su dinga bewa ran sama su dinga bewa sai su cika wancan ramuka da suka yi idan kifaye suka cika ramukan to sai su datse sai su tafiya su gida wai ba su kama kifi a sama ba sai lahadi ne su dawo ma'ana an yi wa Allah wayo ba cinya ba kafar baya sai su zo ranar lahadi su ɗebi kefinsu su cika mazabai su tafi sai wasu masu hankali suka ce wannan rashin kunya kuke wa dokokin Allah in kuna ganin kun ɗebo su ranar lahadi yaushe kuka yi wannan ramin kifaye suka shiga ran asabar kenan kun kama kifi ran asabar kuma Allah ya hana Shin Allah ce wa idza qalat ummatun minhum to wasu suna ce musu wa'azi amma sun yi kunnan kashi to Allah sai ce wa idza qalat ummatun minhum sai wasu daga cikinsu suke magana akan masu wa'azin suke cewa lima ta izuna kawman illahu muhlikuhum me yasa kuke bata lokaci kuna gargadi ga mutanen da cewa Allah mahalaka su zai yi tunda sun tsallake wakokin sa aw mu'azzibuhum azaban shadida ko kuma ya musu azaba mai radadi masu wa'azin sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum mu muna yin wannan domin ya zama sauke nauyi a wajen Allah Allah ya ce a yi umarni da kyakkyawa a hana mummuna wani Allah ya taƙun kuma ƙila ma daga baya su yi tunani su ji tsoron Allah Allah sai sai ma na su ma zikiru bihi yayin da suka yi watsi da abin da aka yi musu na jan kunne an zainan da yin haula an su sai muka tserar da wanda suke hana wancan mummunan aikin wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin ko bi'sin bima kanu yamsukun sai muka kama wanda suka yi fasikanci wanda suka yi zalunci muka kama su da azaba mai tsanani mummunar azaba falamma atau ammanuhu anhu kun ga anan Allah sai ce sai muka tseratar da masu gargadi in kun duba mutane uku ne kashi uku ne masu kamun kifi ran asabar Allah ya hana masu wa'azi a daina yan ba ruwanmu wanda suka ja baki suka shigo to anan Allah sai ya nasi ce an dainan ladina hauna an su sai muka tseratar da wanda suke hana mummuna wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin sai muka kama azzalumai da mummunar azaba azaba mai tsanani to ina kashi ɗaya kuna gane maganar mun ci kashi uku ne Allah ya yi nafi ya tsirar da masu wa'azi kuma ya yi nafi ya halakar da wanda suke kamun kifin to ina ‘yan ba ruwanmu su sun kai labari ko ba su kai labari ba ibn kafir yake cewa a nan Allah sai ya tseratar da wanda suke wa'azi suna hana saba masa Allah ya nasi ya tseratar da su kuma ya yi nasi ya halakar da wa'anda suke sabo Allah kuma sai ya yi shiru akan wanda suka yi shiru domin sakamako ya dace da aiki in kun fahimci magana ta ashe laifi ne a musulunci a dinga saɓon Allah a dabaki a shi laifi ne laifi ne shi ya sanya duk wanda suke umarni da kyakkyawa suna hana mummuna to wallahi suna sauke wa wanda ba sa yi wani nauyi tunda dama kira ga Allah fardu kifaya ne ba ce kowa sai yayi ba to wanda suke yin sun sauke nauyi ga wanda ba sa yi idan aka rasa kakaf wanda zai ce a bari ko aikata to Allah zai iya share duniya ga baki da Allah kiyaye to Allah ya ce falamma ataw ammanuhu anhu yayin da suka yi taurin kai dangane da abin da muka hana su kulna lahum sai muka ce da su kuno kiradatan ku zamo birrai khasi'in kasantatu to yanzu wannan birai da muke gani irin wa'ancan ne kuma kafin su akwai birai koko kafin su babu birai ko kuma a'a akwai birai kuma su ma Allah mai da so su birran to sannan kuma su din akwai irin irin su a halin yanzu magana mafi rinjaye ta malamai suka ce irin waɗancan babu iri su domin duk wanda Allah ya shafe su ya mai da su aladu ko birrai ba sa wuce kwana uku akwai wasu da suke wani abu kamar wasan kwaikwai ko albara suna cewa wai idan kana so ka gane wai biri Zikokin wa'yancan ne ko ba jikokinsu ba to ka ba shi kifi idan ka gabiri ya karɓi kifin ya ci wai ba irin wa'yannan da aka mayar bare ba ne in kuma ka gabiri ya karɓi kifin ya ci wato idan ka gabe ci ba irin wa'yancan ne in ku gama ka ga ya ci to ba irin wa'yancan ba ne to wannan magana ba ta da wani asasi malamai suka ce duk wanda Allah ya yi masu maski na farko ba sa hayayyafa kun mutuwa suke yi ba sa tsallake kwana uku to almuhim dai bayan Allah ku kalli laifi guda ɗaya suka yi Allah bai ambaci wani laifin ba sai kamun kifi ranar asabar amma kuma Allah ya mayar da su birai kuma sun tafi zuwa azabar Allah ba wai tun da amai da su birai shi ke na iya horon kenan ba in sun mutu su fi aljanna ina to dan Allah ki tambayi kanki ka tambayi kanka saban Allah nawa muke yi yanzu in za mu yi makawunan mu'adalci ni da ku za mu iya zana laifuka ɗaya biyu uku duk mun san muna yin su kun mun san Allah ya haramta kun mun san mala'iku suna rubutawa to me yin zaton mu in Allah ya kama mu da waɗannan laifukan wanda mu ma mun san laifuka ne mu da kanmu yanzu idan kuka duba mutanen annabi zu an halakar da su saboda ne saboda maza na bin maza wannan shi ne laifin da Allah ya ambata duk da wata ayar wata atuna fi nadi kuma munkar cewa suna zuwa da abubuwa na kyama a dandalin su a majalisin su na zama wasu ambaci irin a danga kawai sai mutum ya saki tusa da karfi saboda fitsara a keci da dariya a ga wani mutum ya tafi yana tafiya a jefe shi a kwanta kamar bacci ake a dinga dariya irin wannan duk suna wannan fasara to amma dai babban laifin su shine neman maza mutanen annabi shaibu menene laifin su da aka halakar da su tauye ma'auni to duk wannan laifukan yanzu ga sunan kata kata a cikin wani sai ka same shi mazinaci ne ɗan tata ne Allah kiyaye mashayin giya ne kuma ƙarshe a samun neman maza yake kai ƙarshe a same shi ma sallah na ba su dame shi ba kwata wata to yanzu in baccin tausayin Allah da jin kansa wannan ai Allah ba zai ba shi ko da digon ruwa da zai sha rayuwa ba in baccin tausayin Allah ba za a yi mana ruwan sama da za mu samu amfanin gona ba saboda saban mu kata-kata ne mun san kanmu da kanmu Allah ba mu yi ko mu gyara to saboda haka Allah ke cewa ko mu tsine masu irin yadda muka tsinewa ma'abota kamun kifi ranar asabar sai ce wa kana amurullahi mafi'ula kuma al'amarin Allah abin zartawa ne in Allah ya ce zai yi abu to wannan abin sunan sunansa zartace sai dai mu sani amurullahi a nan akwai alwa'adu akwai alwa'id narkon Allah a kan masu laifi kamar yadda za mu samu ƙarin bayani nan gaba idan musulmi ne to za mu ce wannan zartar da narkon yana cikin ganin damar Allah amma idan ba musulmi ba ne ba to wannan narkon sunansa zartacce wanda ya sha nufin lamahala bayan Allah abinda wannan ayat take nuna mana abin dunkule haramcin sabon Allah kuma an san kaza sabon Allah ne tunda Yahudawa an yi bayani akan su cewa lalle an ba su littafi da gangan suke sabon Allah sannan ayan nan tana nuna mana munin sabon Allah sabon Allah zai kai har Allah ya sa yes ya sa shamaki tsakanin zuciyar mutum da duk wani alheri tun mutumin da ya sai sabo to Allah yakan datse zuciyarsa lahum qulubun la na biha wa lahum ayunun la na biha wa lahum ya la na biha mutum ya zama yana da zuciya amma ba zai iya fahimta alheri da wannan zuciyar ba mutum yana da kunnuwa amma ba zai da gaskiya da wannan kunnuwan ba mutum yana da ido ba zai ga daidai da wannan idan ya aikata wannan daidai din ba Allah kiyashe mu to Allah sai ke cewa al'amarinsa abun zartawa ne mana ba wanda ya sai tokare umarnin Allah idan ya so zartar da shi sai Allah su bani wata'ala ya ce inna Allah yaghfiru an wa ma ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الله سبحانه وتعالى يسي ان الله للي تبس الله سبحانه وتعالى لا يغفر ان يشرك به ما تا اي شركه لشيء wa yaghfiru ma duna zalika liman sha, kuma yana gafarta abinda bai kai wannan ba ga wanda ya ga dama sai ce wa man yushrik billahi wanda diyayi yayi wa Allah shirka a iftara isman azima wannan ya kirkiri babban zunubi mai girman gaskiya Allah ya mu in kun kalli wannan aya sai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kwata kwata Allah ba zai gafarta a yi shirka da shi ba amma wa yaghfiru ma duna zalika zai gafarta abin da zai kai wannan ba to wata ayar kuma Allah sai ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال لي آية وين وانا آية تاتي الله بايا غافر تشركة أما أبدا بكي شركة بألّا ينا غافر ساوى ولي قداما وانا آية كما تاتي دلي فكا الله ينا غافر ساوى دلي فكا الله ينا غافر ساوى كنا فهمت وانا to yanzu wannan ayoyin wacce ce ta soke ɗaya daga cikinsu wacce ce aka soke wacce ce take aiki wannan ta ce Allah baya gafarta shirka kwata-kwata amma abinda bai kai shirka ba Allah zai gafarta ga wanda ya ga dama waccan kuma ta ce Allah yana gafarta duk laifuka ga baki ɗaya ba a toka ce shirka ba wacce ce aka shafe sai mu ce dukka suna aiki ba wacce aka shafe ba aka shafe wannan ayar da ta ce wato abin da ya sa na yi muku wani tambaya kafin na ba da amsa kun san masu aƙidan tasiniya yan ƙala ƙato suna watsi da hadisan ma'aikatar da sallama sun ce wai ai wannan hadisin ya ci karo da ayar ƙur'ani ba haka suke cewa ba su kuma wanda ba sa musuluncin gaba ɗaya su kuma sun ce ƙur'ani ya yi tuka da warwara ƙur'ani ya tuka can ya warware can su kuma yan kala kato suka ce asu sun gida alƙur'ani amma duk wani hadisi da ya ci karo da aya sun yi watsi da shi kuma cin karan a bisa kwakwalensu ba abin da malamai suka tabbatar ba to kun ga irin wannan mu'amala da suke wa hadisai idan suka yi ma'ayoyi irin wannan mu'amala me zai faru kun ga duk sai a rushe alkur'ani haka ne ko ba haka ba to annan malamai suka ce ayoyin kowace tana nan yadda take wannan da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta a haɗa wani da shi ma'ana idan aka mutu ba tuba ba an gane can kuma inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an idan aka tuba kafin mutuwa kuma ke da babu cin karo to mu dawo akan ayar ibn juzai al-kalbi a cikin tafsirinsa a tafhil fi ulumi tanzil ko li ulumi tanzil yace wannan ayar hujja ce ga ahlus sunna kuma hujja ce akan kadariya da mu'tazila da murji'a menene ake jin waɗannan mutane da malamin ya ambata su mu'tazila su suke cewa in dai mutum ya mutu yana babban laifi to dole ne Allah su yayi masa azaba Allah ya mutu ya mutu yana shan giya yana tata yana fata yana wani abu na sabo ya mutu bai tuba ba to su a wajen su wai dole Allah ya masa azaba in ko Allah bai masa azaba ba ya saba alƙawari tun ya ce zai azaba ga masu laifuka to amma sai suka yi ne sai suka ware suka ce iya manyan laifuka to su kuma a abin nan khawarij sai suka ce dillai laifi gaba daya tunda wai Allah ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada wa man ya'sillaha komai kankantar sabo in mutum ya mutu yana yi dole ne Allah ya masa azaba ana gane magana su kuma murji'a suka ce a'a ai in dai kai imani ba wani laifi da zai sa Allah ya ma azaba kullu laifin da za kana mutuwa a aljanna to wannan ayatu ta ta su gaba daya kaman ya ta ta su aqida ahlus sunna ku fahimta da za a tambaye mu menene aqidan ahlus sunna akan musulmi da suka mutu suna sabo menene amsa aqidan ahlus sunna shine duk wanda ya mutu yana sabon Allah in dai ba kafirci bane in dai ba shirka ba ce in dai ba haƙƙin wani ya taɓa ba to yana cikin ganin daman Allah in Allah ya ga dama yi masa azaba gwargwadon laifinsa amma ƙarshe dai Allah zai kai shi gidan aljanna in kuma Allah ya so ya yafe masa wannan laifi da ya gani damarsa ne masu yan kona shi ba kuna fahimtar wannan wannan shi na ƙidan ahalus sunna duk ahlus sunna sun tafi kuma sun yi hujja da wannan ayar Allah da yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wanda ya zamo sun yi shirka da shi sun mutu suna yi to menene shirka da Allah shirka da Allah nan bayan Allah tana da faɗi yanzu wasu an sanya su suna shirka da Allah ba su sani ba yanzu wata an sa ta ɗaure kyallar akuya a gidanta wani bokanta ya ce mata in dai ba kya so tsautsayi ya same ki to ya zama gidanki kullum kina da akuya kyalla wata a ce mata kullum ya zama kina da agwagwa kakki kuskura a ce gidanki baki da agwagwa in ku aka ce ba a a gidanki ka komai zai iya samun ki wata an ta akan wannan kuma wallahi ta yarda da za ta siyo agwagwa a yau agwagwarta ta mutu to sai ko ba shi za ta ce sai ta siyo wata agwagwar saboda kashin ya same ta wannan yi ma Allah shirka ne wata an ba ta wani abu a ce to wannan abun kullum ta dinga yin wani abu kaza da shi in ba ta yi ba za samu matsala yanzu akwai wata tana sana'a sai a bata wata katuwar laya a sai to wannan layar kullum ki saka a cikin ki, in kika saka aljani ba zai sace kuɗinki ba ba za ki asara ba <coughs> yi ma Allah shirka ne wannan domin Allah shi yake azurta wanda ya so ya talauta wanda ya so wata kuma wani kuma shirka da za a ɗora shi hoton wani shehi za a ba shi, a ce ya rataya a gidansa in ya rataya a gidansa ɓarawo ba zai shigo ba ba za a yi gobara ba wani a ce masa ya liƙa hoton shehi wani a jikin motarsa in ya liƙa a jikin motarsa ba hatsari ba ƙonewa wasu shekaru can da suka wuce wani bawan Allah yake faɗa mun an ba wani mutum hoton wani shehi aka ce ya makala a jikin shagonsa in ya makala ba za a yi sata ba barawo da ya zo sai da ya kalli hoton shehin sai ya karya kyauran ya shiga ya sace kayan yi tafiyarsa kuma shehin bai hana ba to da ‘yan jaje suka zo sai wani mai wancan mummunar akidar ya ce wallahi wai shi mamakin da yake yadda barawa ya iya sata ga hoton shi shehin da bai hana kansa mutuwa ba shehin da ya mutu aka yi masa tsanara aka yi masa wanka bai ce aka ah, ku tafi mu za mu kanmu wanka mu da kan mu ba shehin da aka zo aka tsara ƙasa aka sa shi aka turgude shi duk shehin da yake tsugunawa ya kashi ya fi tsari. duk wannan abin ya yi a rayuwa kuma shi ne zai zo bayan ya mutu da shekaru wai saboda kana wawa ya zo wai ya kare ka ma ya hana a yi maka wani abu wannan shirka da Allah ne domin ana nuna wani Allah zai iya wani abin da Allah shi kaɗai ke to akwai wanda wallahi an ɗora su akan irin wannan abubuwan wata wani zobe za a bata wani boka zai bata zobe. yace to wannan zoben in dai yana hannunki mijinki bai isa yi musu duk abin da kika ce ba in kika ga yayi miki musu to wannan zoben baya hannunki da za ta zo ma ce mijin ta yi wani abu in yi shiru sai ka sa ta da zoben ko zoben ne bai fito sosai ba shi yasa ba hayi zai tsaya mai wani inda inda wallahi wannan abin shirka ce da Allah yi ma Allah tarayya ce wannan abu ne bargada wallahi ba za a iya lissafin shi a zama ɗaya ba amma wallahi musamman a ƙauye musamman ku iyaye mata ba wanda aka fi rena waɗannan ku a ƙauye da wahala ka samu gida ɗaya biyu uku da za a ce ba a ɗora matan wannan gidan akan wata shirka ba ko tsakaninsu da mazansu ko ta fuskar sana'o'insu ko ita da kishiyarta ba abin da ainihin baya faruwa irin wannan fagen to shi sanya kullum a da sunna ita ce take ba mutum nagartacciyar rayuwa Nan yi lan bana, illa ma ka taɓa ba abin da zai faru gare mu sai abin da Allah ya rubuta mana ɗan adam in ka ga ya yi maka wani abu to wani abu ne wanda dama Allah ya rubuta ko da shi ko ba shi abin zai faru kuma na sha faɗa muku hatta wanda suke irin wannan nan, wallahi da yawa haka kawai suke gwadawa su yi Allah in yi so jarabawa kawai sai ka gone abu ya faru na ba ku kissan wani bawan Allah aminu mun ya rasu Allah ya ji kansa mutumin kauga mani fitaccen mutum da za a fita sunan sunan sa wasu sani shi ke faɗa mu wannan kasa na faɗa muku ita ma'aikacin gwamnati ne sai zama ogansa yana cutar da shi yana dankwafe shi ya cancanta promotion so da yawa aka ƙi masa haƙoƙinsa aka ƙi shi ya ce haka kawai sai ya shirya bara. in ba kuma ba na faɗa ba kwanne gisar ya ce sai dai ya auno barkono kwano ɗaya ya samu zaren lilo sai ya yi tarbi kamar tarbi mai dubu na barkono sai ya zo ya ɗebo garoshin wuta sai ya zauna kusa da ofishin wannan ogan nasa dama jahili ne shi yake faɗa min wannan kisa shi da kansa yace sai na zo sai na ɗebo sai da na bari na gaya ya taho sai na so majan tarbin barkonan ina da ina ɗiban barkonan ina zubawa akan garwashi yana tantsatsi haƙi na tashi sai wani ya zo ce mana da ƙasar lafiya sai ce a'a ba lafiya ai akwai wanda suke cutar da mu to za mu ɗauki mataki tun a duniya za su ga yadda Allah zai yi da su yace to dama ogan nasu jahili ne yana ganin wannan abu hankali a tsorace shi ga ofis yace wallahi darajar Allah sai hatsari da mota wannan yammacin kuma shi haka kawai da mara ce shirya yayi hatsari da mota sai ya gamsu wannan abin da aka yi ne ya zo da rawar jiki yana ba mana alƙasin haƙuri ya yi masa promotion sai su naƙoƙin sai ba shi kun ga fa haka ake bokancin ba haka fa ake bokancin ba gaske ba ne ki zo ki ɗebi kuɗi ki kai ma wani ƙaton banza makiyin Allah akan zai yi maki kaza dama Allah ta kaza zai faru ana kaiwa sai abin ya faru sai a ce wallahi kamar yanka wuka shi ke nufi ta kai kwastomomi to wallahi wannan nesantar addinin Allah ne malamai sun sha karanta mana hadisin duk wanda ya je gubboka ko ɗan dubai gaskata shi ya kafirce ma abin da aka saukar ga manzo sallallahu alaihi Ta wannan abu ne mai faɗi amma ina maimaita muku don Allah abin da zan faɗa muku duk wani malami ko in ce to mata dai wanda yake da buzu suna sabalami to duk wani mutum da zai tora ki akan wani abu ko in kin yi za ki samu kuɗi ko in kin yi za ki yi farin jini ko in kin yi za ki kaza don Allah kacce aikata wannan abu samu wani malami da kike gani na sunna ki tambaye shi ni an ɗora ne kan kaza mene ne mahangar musulunci akan wannan abu idan ba haka ba wallahi za ki ɓari da addini ki ki zo ki ta yin abin da fushin Allah ne an raba ki da abun ajihunki an raba ki da Allah an raba ki da addini ki Allah ki to gara mutum ya mutu da kowane irin laifi amma ya zama ba shirka ba ce saboda haka Allah ke ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yanzu ku duba madaukin rantsuwa Ƙila in na rantse ba zan yi kafara ba kila wata a cikinku ko ƙawarku a satin nan ta rantse da kwaran kwatsa ko ta rantse da rawanin sarkin gari ko ta rantse da kabarin babanta ana wannan rantsu ko ba a yi akwai wanda zai rantse da mala'ika jibrilu akwai wanda zai rantse da bakin maciji to ya ce man da gairin Ladi faɗa da ashiraka wanda bin ya rantse da wani Allah to mutum ya san cewa ya yi shirka duk da cewa malamai sun ce wannan ashirkul asgar ne wanda ya rantse da wani Allah ba za a ce ya fice daga addini ba yana cikin musulunci amma kuma ya yi babban laifi a wajen Allah kenan ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da wani babban malami ba a rantsuwa da bakin maciji ko kwaran kwatsa ko rawanin sarki ko kabarin mahaifi ko wani abu mai kama da wannan ba a rantsuwa da komai sai Allah subhanahu wa to yanzu dan Allah iya wannan kadai mutum da za su kwana a ciki Allah kadai san wanda za su kwana ta fuskar wannan rantsuwa ku duba wani ne fa a gaban manzo alaihi salam yace ma sha Allah wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so sai manzo Allah yace la ataj'aluni billahi lidda kai zaka sa ni kishiya a wajen Allah malamai suka ce ashe laifi ne ka ce Allah ya so ni wane ya so ni ko Allah ya taimake ni wane ya taimake ni wannan ba daidai ba ne sai dai ka ce Allah ya taimake ni sannan wane ya taimake ni ma'ana in taimakon Allah bai zo ba na wane ba zai amfani ba amma in kika ce ai Allah ya so ni wane ya so ni kenan ko Allah bai so ba in wane ya so abin zai yi to jalibin Allah abin tsarkakewa ne abin kafa kafa ne ba lokaci za mu tsaya a nan fi Allah mu rana ya ce za mu zo mu ɗora akan wannan aya abin da muka yi daidai muna roƙon Allah su wata ala ba mu lada abin da mu kuskure muna roƙon gafara Allah da afuwarsa kuma ya gane mu daidai din